أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين البركة إنما mai الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ya sanya kamar yadda muka yi ta sanarwa muka ta sanarwa muka ta sanarwa an buga an aika an yada a kodina cewa yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu haɗa wannan masallaci a rana mai kamata yau asabar a wannan lokacin da muke ciki tsakanin magariba da isa'i sun gabatar da lakcin da muka saba na ƙarshen kowane wata asabar ɗin ƙarshen kowane wata na hijiriya alhamdulillah Allah wanda ya kamana mana malam wanda zai mana za mu zauna tare da shi mu ji daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya huwace masa ya sarki masa a zai magana a kan ne sababin asarar duniya da lahira wato musulmi a ce ya yi asarar duniyarsa a jirgin ya ma a samu ya yi asarar lahirarsa kai wannan shi ne alkusranul muhimmi wato asara bayyananniya domin Allah maɗaukaki sarta umarci mu balansi a tarbi ma ta tarkan lahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة kai ba da حسنة na duniya ba sannan ka waye gari kuma gobe kiyama babu hasanata na lafiya ina mutum yayi sakaci ya janyo masa haka me dalilin haka wannan shine zamu ji daga malam insha allahu a Sheikh Amin Ibrahim Abdullah sautu sunna ina fara duka godiya ga Allah subhanahu ta'ala sannan da yan kwamiti waɗanda ba sa ɗagawa kullum suna shirya waɗannan lakcoci Allah wanda ya saka musu da alkhairi ya musu albarka ya yi wa zuriyarsu albarka ya ƙara musu buɗe a cikin harkokinsu da sana'o'insu da ɗan uwa da suke halarta ita Allah wanda ya haɗa mu a duk wannan alkhairi malam magana lissa da tare da aka lokaci da kamar da yake sunan shi Muhammad bin Amin Ibrahim Abdullahi Sautu Sunna wannan shi ne lakabin da ake masa da shi an taɓa gayyata ta lissa suna ga cikin masu lissan akwai asadu sunna akwai jabalu sunna akwai sautu sunna sosai na lokaci na ce musu ni a kan abin da suke cikin masu saurari kawai sai aka ce akwai jabalu sunna a wajen ya isa ma sannan ga wani zafi na sunna sannan ga sauti na sunna mai danna duk wani sauti na bid'a to me za mu ga wanda mu saurara to Allah wanda ya albarka malam dai a Muhammad Abdul Ibrahim sauti sunna an haife shi dai a anguwan Sunusi a nan Kaduna nan ya kuma ya tashi komai ya yi makarantar NPA e Wada daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyu zuwa tamanin da bakwai wadda ya gss masu daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da uku sannan ya yi islamic studies da hausa a biyu diploma daga 2000 zuwa 2002 a makarantar gida kuma mala ya yi karatunsa ne a makarantar shekara da daura littattafan zaure littattafan cikin da hadisan da littattafan tauhidi da asida sannan makarantar ɗan hausa cikin wada sannan ya yi gumi kwalit yanzu malam su ne abin da yana cikin masu ba da gudunma wajen wa'azuzzuka da tarurruka irin waɗannan masu albarka yana ba da jarusa a nan an fi sannan kuma da waɗansu karatu karatuttuka da ake zuwa ɗauka a wajen shi Allah wanda ya wa rayuwar malam albarka Allah ya wa zuriyarsa albarka Allah ya wa iyayensa albarka ya saka musu da alkhairi da suka tsaya wajen sama mana irin wannan malam ba tare da wata lokaci ba in sha Allah zan ba malam da fara mana lecture gurgudo muna da awa kan Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya daddare haka fuskokin mu a wannan masallaci da wannan cibiya mai tarin albarka masallacin almana wanda jagorori na shirya malamanmu su jagorancin wannan guri gurin samar da tarbiyya ga wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan dare na lahadi na alkubar na ji in ba na kuskure ba a shirin da tara da tara da islami hijirar manzon tsira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in na lokacin mukarrama ila madinatul munawwara wanda ya yi daidai da biyar ga watan ɗaya watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha tara kamar yadda dokta ya gabatar matashiyar maganar mu a wannan zamani albarka sabubban da duniya da lahira ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya kare mana imani kuma uwa musulmi a cikin sabubba na asarar duniya da lahira abu na farko akwai shirka da Allah har Allah da wani wajen bauta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya annabawa tun daga manzo na farko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa ga manzon sura kamakin annabawa ga goron manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan kiran al'umma zuwa ga tauhidi da kuma gargadin su daga shirka wasu al'umma masu girma a sallah mabayyaniya ta tabbata da musulmi da ya yi sakacciyar rayu akan shirka ya mutu akan shirka har ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala Suna so in tabbatar mana da cewa babu wata al'umma da za ta zauna lafiya ta samu ci gaba na karuwar arziki da security da kwanciyar hankali matsar akwai mushrikai a cikin ta matsar suna shirka da Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin littafin sa mai girma na والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ubangiji ya ce waɗannan da sun kai imani kuma ba su gauraye imaninsu da zalunci ba zalunci a nan shi ne a shirka da Allah idan mun koma suratul luqman sun wasiyoyi da yake ma ɗansa qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim babu zalunci mafi girman sama da shirka wanda sun kai imani ba su tuka ne imani su da zalunci na shirka ba la'ika lahumul amr Allah ya ce waɗannan suna da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya ko lai ka humul muhtadun ubangiji ya ce kuma waɗannan su ne kuryayyu ubangiji ya ba mu tantini ne a cikin addinin mu ya saman mana da halin kirki a duran ƙasa matsar mulkin tauhidi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul nur وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون هل يا يا موضوع ده سن كاي ايماني كما سكايت في ما كاي الكون دي هل كان سد سوء بايان الله كما ده دي هل كان سد سوء ده كما سي كما ده باسي تنسيني a cikin addinin su wanda ya yadda musu da shi da za a addinin su ke da shi addinin su ne tsaye da addini wanda ya yadda kuma zai canza musu abin da suke yi da zaman to addini amma da bauta mun da sahala ne kowa kenan hanyar da ake samun waɗannan abubuwa ya ko ɗan uwa masu girma ne hanyar tauhidi duk cikin da ake na addini da tauhidi a Najeriya yawancin karatun ake a zubar da shi domin da za mu ɗauki misalin risala ta abu muhammad abdullahi ibn aziz da alkawani misalin risala a tsira da malamin nan rubuta a babin sa na farko da ita duk mu yawar matsalolin da suke su tsakaninmu mu al'ummar musulmi yanzu da ake da shari'a farko yana kotun mu a yanzu za ka karar alƙalan da ke shari'a a wannan shugaban su a da musulmi duk abin da za su yanke abin da mu'amala yawanci za su ji a wannan da ta fi son su karɓar kuɗi wannan duk tsare rayuwa ina da kan kusa mana da rayuwar mu ta canza kuma da wajen abin a Najeriya babu wani musulmi da ke yarda wannan littafi na risala ba sai dai dan kada kasu wanda ba sai da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda an ce musu qala rasulullahi wa ba, wanda yake ne wahayi daga Allah wanda Allah ya tsaya cikin sa wanda Allah ya fitar shi da ita ya fassara alƙur'ani shi Allah ya gaya mai to in an ce da rasulullahi da ka yadda duk wanda ba ka yi tsari bayan manzo ne amma idan an ce kana da ba ka yadda ba ka ce ma da ƙarfi kuma ka ji wanda kuma ba ka da wani garanti game da shi dan uwa musulmi ne sanin cewa ko shi an alaƙa da zai duba karakan mahaifinsa kayan gadon da mahaifinsa ya bari in ji akwai nishattakai izinin Allah ya littafin risala saboda dukkan littafi ne wanda ake koyon addini da shi a wannan ƙasa ta mu kuma babu wani ko ko malamin zai za ka je da littafin risala za ka karanta shi da littafi da kai wannan littafi ba saboda irin alkhairai da ke cikin sa a sai da bani da littafin ba ni karatu ne kake ba kawai a duba wannan baji da ya magana kan aqida na farko a zantar da abin da ke ciki kawai wallahi ɗan uwa da mun zauna lafiya kuma da kauce daga samun hausa hasara mabayyaniya domin da mutane suna rayuwa cikin tsarka kuma a kan rashin sani yawanci da karatun ana yi amma sai a watsa da su a bai to ka ina kira da ɗan uwa musulmi biyar da za mu yi kokari mu nemi ilimin tauhidi shine ilimi na farko mafi muhimmanci da kamata mu ba a wasu da kuma kare kanmu daga tsawawa ramuka na shirka har mu samu a mabayyaniya a duniyar mu da kuma lahirar kun malamai suka ce abin da ake kira da shirka suka ce huwa ja'al sharikin lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi shi ne a sanya wa Allah ta'ala abokin tarayya a cikin rububiyya ayyukansa wanda ke kaɗai yake yi Allah ke da mulki Ubangiji ke azurtawa, shi ke ba da haihuwa, shi ke kashewa, shi ke rayawa. A yau, wannan tauhidi na abubuwa ba a kuka gare ba tsakanin annabi rahama da mushrikai a lokacin sa ma'ana ba a saka layi ba duk arnin da kake ne a farkon cikin mushrikan nan su ne da wannan tauhidi in hanyar zuwa kun da sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون a su kaga ba jayayya tsakanin arran farko da annabi ba ba akan wannan tauhidi alkin da ke zuciya da san muna cikin hadari da akwai musulmai masallaka waɗanda wannan tauhidin suna jayayya ne suna da akwai wani wanda zai ba su mulki koma bayan Allah ɗan siyasar mu inda wanda Allah ya tsare da idan su ya rike kan neman mulki suna bin bokaye da malaman kuma ba irin kirkar da ba'a yi domin a kai ga wannan kujera abin da suka daga fahimta mulki na Allah ne kuma su ke bayar da shi ga wanda ya ce kullum la yumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kace ya Allah mamallakin mulki kana bayar da mulki ga wanda ka so ka aika mulki daga hannun wanda ka so ka aika wanda ka so ka kaskantar da wanda ka so alkhairi yana hannunka ya Allah ya kai mai iko ne akan dukkan komai a ce ubangiji shi ke ba da mulki kuma shi ke amshewa to a yau da yawa sun su turba ta shirya suna jin bokaye da malaman tsubu suna ganin kamar za su ba su mulki kuma wannan kudu da ya ke tarjima mutum ɗaya ne zai hau kuma Allah ya riga ya gama yanzu wannan sarauta wallahi duk asin da mutum zai yi duk harkar da zai yi sai dai ya rusa imanin su ya asara amma abin da Allah ya tabbatar wanda zai ba mulkin nan shi zai hau ya rika nema wajen ka ka kai imanin ka ka yi abin da ya dace da shari'a kan alkhairi ne da ka kai addu'a Allah ya baka shi ne zaman lafiya gare ni ya ku yan uwa yanzu za ku ne a wannan tauhidi na arubudiyya wanda a cikin rama da yi bayayya da arnan farko a kan shi a yanzu da yawa mutanen mutum sauka a kai kuma ga akwai wanda suke ba su haihuwa wanda Allah a kone da iya azurta shi a yau banda Allah kai ta kai mutum zai shiga makabarta shi suna gare ya sun shiga duma a kan kabari saboda da jawo jama'i don neman wasu abubuwa haka zai rayu har ya koma ga Allah yana cikin asara ina kiran ku ya ku ɗan uwa masu girma lallai da yi kokari duk da za a yi mutum imanin mutum da ni. shirka da Allah sama duniya na farko na asara mabayyana duniya da lahira ubangiji subhanahu wa ta'ala ya da cikin littafin alqur'ani bai ma duk wani laifi da kai ka mutu a kai in dai ba shirka ba ce wannan gani shiga tsakanin ka da Allah kuma ka kasu da shi a Allah in ya so zai iya gafarta maka amma shirka ta'an Allah ya yanke in dai ya mutu mutum ya mutu a kai ya zama asara dan mutum ubangiji ya da cikin suratul nisa Allah la yadhkuru an yushraka bihi wa yadhkuru ma dun dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما مبينا هذا انا الله يا تبت da duk wanda ya shirka da shi ya farka masa ba ba ya gafarta wanda ya shirka da shi yana kafarta abin da ba shirka ba Allah ya ce Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan neman ka tsare wanda ya yi shari'a shi ne mutum wannan shirkar da mutum yake in ya tsaye mutu a ciki an kuwa yana cikin hadari bayyana ne Allah ya nuna kaka an mushriki in ya mutu akai wuta ne shiga لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار wanda biyu ya kirka da Allah Allah ya aika masa shiga aljanna sai sa shirka har yi shiga ɗar ƙarfa ga rayuwar musulmi da ku ɗan uwa masu daraja masu albarka kuma duk mutumin da ya shirka kowaye duk matsayinsa Allah zai rufe aikinsa domin kirka tana rufe aikin mutum Allah zai aka aikin ka gabatar na kwarai domin manzon tsira manzon daraja sallallahu alaihi wa sallam kuma ka da Allah yana cikin alƙur'ani cikin suratul zuma ubangiji da a cikin sarki yake wala kadu uhiya ilayka wa ila alladhina bi qablika la in asrakta la yahdu an amalu wa la takunanna min al-khasirin annabi yana magana domin sai ka ba ka sauki duka kaddarawa ya rasulullah da za ka yi sulka da Allah lalle Allah zai bata aikinka kuma za ka kasance daga cikin kafafu masu asara sai suratul an'am sai da Allah ya jero kusan annabawa da jere ce da za su yi kaddarawa sai Allah ya rufe aikin وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على الكون نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هديناه ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسلمين وإسماعيل واليسع ويونس وإسماعيل واليسع ويونس وموسى وهارون وسليمان kaji da Allah ya jere waɗannan annabawa a ƙarshe sai ubangiji ya ce wa injiri min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa tabaynahum wa hadaynahum ila siratin mustaqim ذلك هو الذي يهديه من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون cikin suratul al'am annabawa Allah ya jira sun kai jira takwas da za su yi taka da Allah bisa kaddalawa da Allah ya rusa aiki a sai ya ku ɗan uwa shirka da Allah tsika a fara sai mabayyana da ɗan adam shi da ya suke rusa a kai yana yake ya samu asarar duniya da lahira babu asara bayyanan kamar haɗa wanda Allah ya gamba. Sassan, tashi mu nemi ilimin sanin Allah mu nemi ilimin tauhidi domin mu kare imanin mu da alƙida ne ya ku ɗan uwa mu samu gamawa lafiya da kaka ji gaban Allah da kaka kaka ba ka da shirka a cikin ayyukanka ana fatar ka samu sauki kowanne mumini ne tauhidi ba kan Allah wanda bai bai da Allah da wani yana da wani jifaka ta kalmatin shahada ai bi ka tuni karami na kalmar shahada duk Allah ya zama shirki ne mutum in mutum shirki ne da Allah Allah zai kansu wannan ayyukan nan ya zama asara amma matsala mutum ya rayu a kan tauhidi ya je gaban Allah yana da tauhidi ana fata ya samu sauki hadisi ne wanda ibn majah ya fitar da shi a cikin sunanihi haka sana al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunanihi al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-musaddaq sannan albani ya inganta a cikin hadisin a cikin al-silsilatu sahiha hadisi ya 135 daga abdullahi ibn amr ibn qas لكن ما يكون إذا رجل من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعين سجلة كل سجل من درجته ثم يقول الله عز وجل هل تنشر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أولا كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب ثم يقول ألك قدر ألك هكذا فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا فإنه لا ظلم عليك الموت فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما أعرفه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتبدأ السجلات في كفة والبطاقة في كفة في السجلات وفقدت البطاقة ma'aiki yake za a yi kuwa a fuskar kiyama ana rukuku a gari Da an da bawa da manzanni da mutane da aljanu duk ban da ake min alkiyama sai a yi kuwa ga wani mutum za a kira sunan su ƙarfi a zo da gaban Allah yusadu bi rajulin min ummati yawm al-qiyamati ala rukuku al-khalaiq idan an kawo su gaban Allah a gaban Allah su yusadu lahu fi'atun wa tis'una fi jillah sai a jijjige ne wasu fayil fayil guda 70 كل سجل ورد البصر هو المسائل وآياته الجميعية كبرك بكذوء الخبر ما كان لك كان ذوء الخبر أنت كان ذوء الخبر إلى جميعية المسائل هو المسائل وآياته في أبوء ما يعتبر لك ثم يقول الله عز وجل هل تنشر من هذا الشيء أنا كان الله مبوا يبقى وحكا يتلك أو كان أبرتك ونكو بجوانك فيقول لا يا رب كيف أعلى إذن جدا فيقول أظلامة كتبتي الحفظون suna masu rubutu makara sun zalunce ka a wannan abin da suka rubuta kullu la ya rab sai ki a ya ubangiji thumma yaqulu alaka udrun alaka hasana sa'annan Allah ya ce to me hanzarin ka ka aikata wannan laifin kana da uzuri amma da wani aiki na kware da kai fa ya rabu rabbi sai mutumin sai ce a'a ya ubangiji ba da wani aiki na kwarai fa yaqulu bala inna laka indana hasana Allah ya ce kwarai kana da aiki na kwarai a fa innahu la zulma alayka yau kuma yau ba za ba na Allah ya ce fa lahu sai a fitar da ID fiha an la ilaha illa Allah wannan kan zai da waɗannan fayil fayil wa yaqulu innaka la tuzlam Allah ya ce lalle ba za a zalunce ka ba fa tu da ustijlatu fi sifa sai akwai kafaya din nan guda ta sa'in da kana a zuba su a hannun su a zuba su a hannun su a hannun su a kasa ta sijillatu da fasalatu bi kasa launin kalmar yake gargaɗin mutane yanzu da ke kai masu ɗan gangoni da zai kayo da ɗan tsarafin kan zuwa sun shigo rigar bai da magungu da sun lura rarura ce wa mutane yawa rashin lafiya ta yi yawa saboda sakon Allah kan da kai hasara da imanin ka ba ka rayu akan tauhidi ka rayu cikin sunna an da kana masallacin ahlus sunna ta yi ba sai bane gaskiyan ka ne rashin lafiya ta zo mai sai hankalin ka ya tafi kokarin kake ya samu sauki ka je ka yi cikin zuciya suna ba da magani sai mutum ya tafi da su in ba a wasu samun wasu ƙa'idoji wanda ya rusa mai imanin sa da aƙidar kuma ya rusa imanin mahaifinsa. Kisa ɗan uwa ke nuna hatara. Mu kiyaye duk abin da zai ɓata mana aƙidar mu imanin. Mu sani cewa Allah ya zai mu sani na abin da ya da alaihi salatu wa salam. Ubangiji ya gane labarin jarabawa da ya yi masa. Mu arziki da asaji. Yana da ƴaƴa da iyali. Yana da jama'a sannan ga su annabin Allah da lafiya sai Allah ya jarrabe su zuciya ta tsari ƴaƴan suka mutu sannan kuma Allah ya sauka mai da rashin lafiya an ka riba tafsirin Qur'an al-Azim Ibn Kathir jikin su gaba ɗaya kuma ciwo yake babu inda za ka sauka allura a jikin annabi a kuma dalilin inda za ka sauka allura a cikin mai ciwo kowa yawa Allah in bai an taimaka maka wanda yake kan zuba karfafa da kashi a duniya da shi ake aikatau don zai iya wani abu kowa ya kowa ya kare sai ta yi aikatau a duk da ta an samu ta samu abin ta tafi da shi duk lokacin sallah ya ta taimaka mai yayi sallah ba a jiya kai sai koma ga ku shi na Allah ya ce ba abana ayyuka izna da yadda ku ayyuka sun yi shaytan jinus bin wa arba أركض برجلك هذا مبسط من بادد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لكل الأنباب وخذ بيدك جزء القدر به ولو الألم إنا وجدناه سابقا نعم العبد إنه أواب وعندي جيت لقمك الأسباب المؤيدة يا رسول الله خذنا يا ربكم بأجلك بنجح أيام بيه أبو أيك يا ربنجي بنجح أني مستني الشيطان durusun wa'aza yake lallai ce ɗan ya shafe ni da wahala ta rashin lafiya da kuma rashi a zaba a gangan jikina haka nan malamai suka ce ai larura ta rashin lafiya da Allah ce amma sai ce masanyar shaitan ta'adduban lillahi ta'ala saboda na nabi da Allah zai sai jirgina wannan abin da Allah ta'ala da ya addu'a ijaba ta sauka sai Allah ya ce urkudu bi raji urkudu bi rajika ka turi ka fara kawarka dole suka fuske da yana shurin kafara ko da ruwa yana kafa ruwa na tsittsiya daga cikin kafa sai Allah ya ce da shi har za mu mutan kallu baridun dan nan wani wurin yin wanka ne mai sanyi wannan ruwa ka ɗiba ka yi haka wurin yin wanka ne mai sanyi kuma wurin sa ka ɗiba ka sa annabi ayyu da ya ɗiba ya yi wanka ya samu sauki a jikinsa da ɗiba ya sa kusan da shi jiki ka wani bayan ya samu lafiya ya Allah ya ce wa habna lahu ahadahu mithluhum ma'ahum rahmatan minna muka dawo ne da ƴaƴansa insha Allah muka ba su ƴaƴa da kuma wasu kusurkutun su tare da su da rahama daga wajen mu da kuma kana da ko an kai wa kulli yadika digital Allah ya ce ka ɗauki ɗauri guda na tsintsiya tsawa mai tsawo ɗauri guda ƙwaya ɗari ƙadirin dubi ka zuba ta kasance wanda ta Allah Allah ya ce kar ka karya rantsuwarka ba su kai kafara ba inna wajadna usaiya dalle mutane an ga ayyuba ne kuri ne inda Allah haka gina da Allah ya Allah ni'mal abd innahu awwab na dalla da bawan mu aziz ayyuba dalle ku komawa ne ga Allah in ka ka sai abin da malamai suka ce wasu na tafsiri akwai da dalilai sun da da malamai suka kawo a cikin sukun ba lokacin da yake wannan jinya lokacin sallah ya ce an taimaka mai ya su ke wahala ne ita ta taimaka mai ya yi sallah ta ce ta saukin ta dawo tana hanya sai su kan ya fara hanya ya zo a sura ɗan adam ya zo da ƙarfin ƙafasi yana ba da magunguna a tsawo muna magana cututtuka iri da bai da su da ke ta tsaya a wuri dama sajiyar ɗin su ke ke sajiyar ko irin larurar mai gidanta da ciwon sai ta ga iya tana saurari yana ta bayani yana kanta cikin sallah ya annabi ayyuba yana jira ta dawo ta taimaka mai sallah dukiyarki ba dan ta da ibada har makara bayan ta gama ta makoki mai bayani ne gidana yana da irin wannan larura sai ke in kin je ki kira ki yanka ya zubar da jini da sunana za a samu waraka ko da ta dawo ran ya kuma ta zo mai da wannan magana matar annabin Allah a gidan annabin Allah yadda ya kira zuwa ga tauhidi yau ga mata sai ya yi farko yana kusa sai ran ya bai da gane shi ɗan kuma da cikin ɓata mai lokaci sai ran da Allah idan Allah ya bani lafiya sai na yi miki bulala kai an yi miki ladabi sai Allah ya warkar da da ya warkar da shi sai Allah ya ce to wa kudu ya ka jisan ka dauki suri guda ka haɗa abin nan tsintsiyar guda da jiri guda a ya ɗari ka ɗauri kar da kudu shi ka gudu ma ka kaso ɗaya wala ta ana ba su ka karya rantsuwar shi sai Allah ya kawo mafita ta nan saboda Allah ya kalli irin alkhairin da ta yi. Barku ɗan uwa mu sani cewa farkon ke ɗan yana da yawa. kuma babban tarko da dana wa dan adam babu kamar tarko na shirka da Allah idan ya riga ya jefa maka wannan tarko a cikin Allah to an gama shiga cikin hadari ba dan karami ba babu asara mu bayyana ya irin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa mai girma a cikin alqur'ani mai girma ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da cewa duk wanda ya rayuwa ta shirka da Allah kuma ya gama asara إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فلأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليزينن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ubangiji zuwa ta ala yake ba ko haske kira koma bayan Allah ba su mata duk su kuma kansu mata ne kamar uzza makaci lokacin da aka ci maka da yaƙi a gurgurun su zuma ka kaf da su jikin ɗakin kawo Zuma kan da su bayan gari wani ake musu yanke yanke ana tsada dabbobi kurkun nan dabbobi na ni'ima sai aka samma ta kawai jinki za a tatsan nono ba a hawa ba a ɗaura mai tsaya an ba jinki irin wannan ayyuka na ce sai annabi ya tura domin a rufe sauran kuma a cikin wanda annabi ya tura akwai uzza ummahatu aslamu ma'ana ummahatu aslamu al-ard guda da kuma afara aiki billah kal uzza wa malaka thalitha kal ukhra alakum adh-dhakaru wa al-untha tilka idhan hukmatun biha kisa Allah ce in yu'minu bidunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ya kuma ba ko su kira ba ka ce ke an yi kaurin kai la'anahu Allah Allah ya tsini masa wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ko ke an yake sai na yi ko wanda goyen kashi daga bayinka ina hadisi ya zo daga ma'aiki da ban ce an ranar kiyama cikin mutum dubu daya mutum ɗari tara da casa'in da tara sun sani ko ne za su aljanna lokacin da annabin rahama ya faɗi wannan hadisi yake Allah zai ce wa annabi Adam a ranar alkiyama ya Adam kuma kada ba a sanna ni kaccin zuriyar ka kai ko ƴan wuta ya ubangiji ko ai ƴan wuta a cikin zuriyar ka Allah ya ce a cikin dubu ɗaya da shekaru tara da tasa'in da kai ƴan wuta da kai ne za ka aljanna sahabbai ta ya rasulullah wa ayyu al-haykal wadi yanzu a cikin waye kwaya ɗaya na hankalin su sai annabi yake da cikin abubuwa masu za a cire mutum ɗari tara da tasa'in da tara wani kumul waye ku za a fitar da mutum guda wannan yana nuna mana ya fi ɗan uwa masu daraja sun abubuwan da ke ɗan yake fatsawa ya rage ko ya ɗaukar da ni ya ke ya ɗaukar da 'ya'yan annabi adam sai ya sanya musu dogon buri sai ya musu umarni su tafi dabbobi ko kuma ka kuma shirka da Allah su da Allah da wani suna kada kunnan dabbobi kunnan kunnan dabbobin ni'ima suna shirka da Allah kuma sai yayi musu umarni sai ka san shirka Allah wanda duk yadda yake an majinci ko bayan Allah Allah ya ce fa kad khasira khusranan mubina hakika wannan ya yi asara ya ku ɗan uwa asara maganiya asara maganiya da sa hanya ta kaɗewa da asara duniya da lahira ta farko mutum ya rayu a cikin shirka kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin shirka ya mutu da shi ba wannan ya gama asarar zuwa duniya za su ga cikin haɗari kuma ka tsare mana imanin mu ka tsare mana da shirka abu na biyu al-nifaq munafinci munafinci malamai suka ce abinda ake nufi da munafinci izharul islami wal khair wa ibtal al kufr wa shirk mutum ya rika hujjar da musulunci a fili da dukkan alkhairi a wani dare amma a zuciyarsa yana ɓoye da kawai a cikin zuciyarsa fuska zubar a fuska a bayyane mutumin kirki ne amma zuciyarsa ta da kan abin da ya kulle munafiki ne shirka ce da kafirci ya koye su amma yana bayyana da aka san haka a fili ina da tabbatar muku babu wata al'ummar da ta fitar da sirrin munafikai shi kansu ma'aikin Allah sun girmin da shi ayyuka da ke da yau da shi ya rayu da munafiki kuma Allah ya gaya mai wani man haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ya'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim da haka wata ayati ya uku da ga wa'un ke cikin ko a Madina kauyuka da ke zabi da garin Madina daga larabawan ƙauye ƙauyawa ce na jirka su munafiki ko munafiki min ahlil madinati maradu ala nifaq Allah ya kuma da dan cikin birnin Madina da kake tare da su akwai tsararru a kan munafiki akwai kibira a kan munafiki sai haɗari sai ka san ku ba mu mun san su la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum yasa nifaqul i'tiqadi an yukhruj min al-milla ba wanda ya sanni fi Allah a zuciya a zuciya mutum ya riga ya kuma wannan cikin da fili kuma muna fi ido to a gani. Allah ta zamu ne a gaba ni su biyu za mu ga sun su yin su biyu da mu azubu gum da kai malamai suka ce lokacin mutuwa da kuma azaba kawai ni kiyama ta tsaya sannan a mai da su zuwa da azaba ne girma ce azaba mutuwa ba ka taɓa samun munafiki dolo ba na gane duk inda za a ga munafiki su ka gaske yana da experience suna da kibra in ka tsaya magana a matsayin kuma kunna muku wuta sai dai Allah ya saki Allah ya sallai sai warga zan gaba ɗaya ta sa annabin rahama ya wahala da su irin waɗannan munafikai sun wahalar da ma'aiki sun iya magana Allah ya ce idan ka gan su waɗanda ra'aikan ko ujibuka al-qawl وإن يقولوا أسمع لقولهم كأنهم خشب مسلمة تحسبون كل سيفة عليهم وهم العدو فاخرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. انا انت كم منافق تجيب هكذا اوعى تجيب يا رسول الله كذا تنكر في القران يقولوا اسمع لقولكم idan suna magana za ka saurari magana su suna magana suna da zafi sai ka ɗauka kamar wasu ka taso da ku gani kala aka jirgin saboda na tsuba ka Allahumma kusurin musallala suna da san ko tsawa a kansu za ta sauka Allah ya ce ko humul abu waɗannan munafikan su ne matsiya su ne matsiya inda Allah ku yi hankali da su fa azaruhum qatala umurra Allah ya tsine Allah ya ufako ta yaya ake jiyar da su da alqur'ani ga gaskiya har ka ce sakin doron kiriya da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta munafiki ya iya magana kuma haka yi ne a cikin wannan al'umma Allah ka kare mana imani ka kare mu daga aikin munafiki kaya a cikin suratul baqara ga mai iya zancen su ubangiji ya ce wa minan nasi man yu'jibu ka qawluhu fil hayati dunya la yusjidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-hisab wa idha tawalla sa'at al-ard yufsid fiha yusjid al-harf wal-yawm والله لا يحب الفساد فإذا كون له اتك الله أخذته الإزة بالإسم فحسبه الجحيم ولبئس المهاد ومن يجي يقول لك مثالي من يعجبك قوله أقول وين قد جنك تبرد إذا يسجد الله على ما في قلبه أنا دور أنت سيد المقصد أن لا ينا رمسي على الله أبنك ويتسحى لا يجري أبنك تبرد يسرى وهي ألد الخصام على هذه أنا نوتي سنة مجدة يا رسول الله ممكن شنو انت بيوضع تفسير المرجعي الشيخ ابو بكر محمود رحمه الله تعالى رحمة واسعة رجل أبو بكر معاني القرآن أكركتم وانا آية في ما لم يتمثل أحنس بن الشريك لكن كان مناسقا كل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مثال أحنس بن شريك لكن مناسقين ya kasance mai zaƙin magana ga annabi ya zaƙin magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da rahama da suke shi ne daga kowa da majalisun annabi na sallaci da su karatu in ya ga annabi rahama ya ce sai ya yi kwanta mayafinsa dama ya kai da su sai yi ki sai sun fada su ya rasu da laye a zauna mu samu albarka a zauna akan mayafin nan a karanta wahayin Allah mu samu albarka sai annabi ya hau ya zauna annabi ya gama da darasi ya gama shi da kauma ya fi da naɗa yana godiya yana an samu albarka amma da ya fita gurin ɗan ɗan shi ta hanyar yaro akwai ƙarya kai ma ya ji na sun fita mai yanzu kirki da duka zubuwa ya yi magana in ya zo da in ba da wahayi ba ɗan gani munafiki in ya ba da baya sai kai komo cikin ƙasa yana aiki don yin farna in ji ubangiji da halatta gonakin musulmi duk da kone gonakin musulmi ya kake da musu shuka sannan ya kake kananan raƙuma masu tasowa dabbobinsu duk su ke halaka shi ne Allah ya wata za ka yi maka akin arzini yusu da fiha ya yi kuli kalfarsa wannan wallahi la yuzu fasa kuma in ya kake da shukan musulmi da daddare da kowace kananan raƙuma shi zai riga kowa zuwa ga arziki rahama ya yi kullum ya harfa rabuwa ya zaga da daddare ya halaka shukan musulmi ya fi raƙuman yana da dama in ka gansu da aka ɗauka da su wannan aiki ba ko Allah a kare shi ya rasu rasulullahi sai ai mai addu'a Allah ya halaka shi ko shi ne aiki munafiki sai abin da yake tsoro kunya da wani kai kada a cikin shi ko na duniya Jirgin da zai kace muku zai kace domin kada ya samu tonuwar asiri sai fa munafiki yana da kamar yana yaudarar Allah amma kansa yake yaudara إن المنافقين يخادعون الله وهو خادئهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سكانا يراقب الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah ka raba mu da aikin munafinci dan da muku sarrun munafici shi wanda Allah ya sani na sani cewa kun sani sai dai jita da nana sawa in ka kalli hadisin ita hadisin idan kariya da aka yi jama'a uwar mu yana na aisha da ake nuna maka hadarin mu munafiki kalli annabin rahama wahayi a cikin daga Allah fitira da tunanin irin na mamu matar tunanin aisha an ta da kuwa ka so da aisha aka ce daga maza ta yi ce abuha kowa ya san yadda kalmar annabi ta da na aisha amma ne na abu sharri abdullahi bin ubay bin salul suka shirya magana suka shafa wa annabi sarka suka wahayi ya fada suka sannin da kai munafiki sai dai ne addu'a hadisi ne abu khalid bin muslim annabi rahama ya tafi yaki dalil mustalik wata waya an ce gajwatul muraisi yana dawowa da annabin rahama ya umarni cikin dare a nan da cikin dare sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a yada a zango aka yada zango aka tafi birni a kwana nana Aisha Allah ya tsara mata yarda sai ta tafi birni wani ta. bayan ta tafi ta dawo sai ta ga sarƙar muryar ta sarƙi ba ta danta ba sai ta koma neman sarƙa kafin ta kasar ta dawo sai annabi ya sun a cikin dare maka da wuri darbukar ta tana ajiye an ɗauka tana ciki a lokacin ba ta da jiki da ke jiki da in an ɗauka ko adam zai ce kai wannan ba mutum a ciki suna ɗauka a kai ba ta ciki ko ta ɗaura bayan ba kuma ta aka ɗauri sun tsammani ta suka bigira kuma ta aka nufi ta aka wuce rana Aisha ta ga farka wuya ta dawo ko kuma babu kowa an ta ciki inda Annabi rahama ya sauka aka duba bayan ciki za a dawo addini sai ta zauna nan haka suka tafiya sai idan ta yurin jayi ta ce baki sai ka abu annabi sallallahu alaihi wa sallama a sa'adi sahabi ne ibn al da Sulaimi shi ne sarkin bal duk da annabi ya tafi yaki ma yake biyowa wani ba wani kaya wani abu sai annabi ya sa yana biyo bayan runduna na biyo bayan wannan runduna sai an ji dukkan mutum yana da su da ya ƙara mutuwa ke gane ai ko ake ne zai na da aisha lokacin an fitar da ayar hijabi amma kafin ka gani hijabi yana ganin ka ya san ta matar annabi sai istirjaji yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hijabi gulbatinka da abin ma'ana na haɗa da hijabi kamar da ake karkar danta ma'ana ya ta ce na rantsi da Allah da ya mun magana da wata kalma ba ni da mai magana da wata kalma ba ban da iskar jaɗi da ya matsa sai ya duk wani nagara kuma sai ya maka. ina na aisha ta miƙe ta hau da ga wannan kuma ta miƙe ya kama yana ja da bai ce mata ba su kama su uku ba da ta hoda ta amma da ya gwada ana tafiya a dukkan kafin a shiga madina tafiyar rana ba ya tafiya da rana an yada hango sai aka gama su jikin darbu ko ina ta kawai zuwa sun sai aka hangi safwani ibn mu'assal sulami jayi da ita akan rakumai tana zuwa kina so ku lura da sharrin munafiki ku kalli daga inda aka hango ta akan rakumai safwani ibn mu'assal sulami daga inda annabi ya sauke an hange su amma wallahi kafin su zo munafikan sun ga sharri yanzu wannan yarinya mataki a karama budurwa ne ta tsayi da wani adaji kai annabi kai sai idan mutum yake ɗanke da baka kowa yake ke ɗan ne na uku ai plan ne wannan suka da koko da gangami suka da koko da gangami ana zuwa sai aka yi sai da sun tsakari kuma ka koma gida ka ji jarabawa ka ji sai Allah ya jarabuna na Aisha da rashin lafiya kuma da sanin ke faruwa ba amma ta ce lallai abin yana sanya mata tsaka irin tausayi da rahama da take gani daga manzo da tsoron da yake mata kaga ya ja baya in an fito da ƙarfi ya san ba da lafiya da ya ɗaga ƙarfin da zai shiga in ya abin da yake karfi shi ko kuma ta amsa ko ba ta amsa ba kuke magana ya fita abin da na wata tsaka a ce wannan munafikai suna nan suna ƙara ya yaɗa tsari a cikin cewa ai ba ka da lafiya ta yi laulayi ta ci a gidan manzo fa gidan manzo za a yi faɗin bala suka tinta ya ɗama gangami Allah ya mata ta samu sauƙi sai suka zaba bayan gangamin larabawa ba ta yi cikin a cikin gidajen sai su yi kusa sai suka da wani minista ibn usafa dangin su ne sai da abubakar ke nan kan kan uwansu da biyu to mahaifiyar sun suka fito ita bayan gari suna dawowa da umar mutane ta harfe da kamar hijabi ta haka masa kai tana harfe wa ita take kai ita mutu saboda yana da cikin tsaya ya faru ana ita yana ya rike a zargi bankin ya albarka wanda ya ke tsadar ta ce a ah, da kuma ke faruwa ba ai bai kamata kowa in ya sa baki a yi magana ba na sa ya sa sai da yake faruwa suna bayani tun da farko da duk ake ya kawo kan na Aisha ita ga ma a lokacin na na Aisha ta san labarin abin da ke faruwa tana dawowa da ake ciwo ya dawo dani rashin lafiya ya dawo kuka ta ke da rana a duk da kuma wa aikin ta ya ce kan fatikun kan yi ta ta ina da magana da ta ina sa izinin izini gidan duk da annabi ke suna shi tana ni izini ki shiga na na Aisha ce da ta koma gida annabi ya je ya hau min gari kuma kai ba shi da ta aika wahayi Kuma ko a cikin cewa sunan nan abu annabi rahama ya tsare min gari ya ce wani mutum ya fitar da ni da mutum an ce kaza an ce kaza an ce kaza a cikin kuwa ne ne zai isar min daga gare su. cikin shugabannin hajjira jini ke ce da a cikin mun ya ma'aikin Allah zan cire da shi in cikin ɗan uwan mu da zan zan tsaya daga gare shi sai shugaban aus shi ma yi ce ce ba za ka iya mara komai ba ne sai dai kabilar ka shi ke ɗarki ka kame shi yace sai ni suna hayaniya a cikin hasu ta kasar da su a abai tsakanin su kura ta kan bangu a da kan bari yana na ƙaddar munafiki sai bi ke makon Allah annabi na sauka kai su da sayyidi Abubakar kuma matar ta ya shigo da nana aisha ga ummu ruman ma'aikata ga sayyid abubakar ita aisha a dindin kawo ne wannan ne shi idan sun sun ci an sauka ka kalinta da Allah ka ga wannan magana ta ma'aiki an sa mai shakka aka ce zai ga munafiki yana da mutunci bayyana min sun yi in nuna miki gafarar Allah Allah ya ce ni sai shuru ta fashe da kuka dukkan mahaifinta ba almadar rahama amsa dukkan ikincin kanta ta ce wa mahaifinta ka ba annabi amsa kuma ce wannan abu ne za ni wani abu da zan faɗa sai dai kamar da abin da ya ko da ya faɗa lokacin da aka son da dan shi ya ba fasabul jami Allahu musta'anu ala ma tasifu an ci ana jamawa annabi ya tashi zai bar gidan manzon Allah zai fita sallallahu alaihi wasallama ya sa ka fuski عجيب da ta shiga mala'ika jibril da ayoyi goma sha takwas a cikin suratul nur daga farko Allah yana barrantar da nana Aisha yana tsara asirin munafikai ubangiji yace inna ladina ja'u bi usbatin minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له اجر عظيم لولا إذ سمعتموه بظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أنفسكم فيه أرباب عظيم تتكلمونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فلولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين amma da kai ke wa'azi kai kuma koma ga wannan mummunan magana sharri ce da ƙarya wannan da suka wannan tsiran ƙarya in ji Allah in Allah ta'ala innal ladina ja'u bil lalle wanda suka zo tsiran ƙaryar nan da aka yi wa nana ya sauka da lahum nasira lallabi na tabu wa aslahu wa tasabu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima Allah yake lalle munafikai su garkin asfar Allah ka ta gani dan ku kasa take saukar da aljanna ce ita kuma hawa wata kan wata suna fata an gari amma ita ka daraka to san murkin karshe nan munafiqai su karkin asalin nan nan Allah ya ce walan ta bi da hunna wani duk da munafiki ya kuma kabu abin da Allah ya ce har yanzu ku ka sauke shakka Allah ya ce innal ladina tabu sai wanda suka tuba da munafiqai fa aslahu suka jari duk abin da suka fata da su jari wa saka mu billah suka kuma suka yi Allah da jakka babu suka ba munafinci wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su dan Allah sai Allah yake fa ulaika ma almu'minin aga hayan ba ce ku mu'mini ba ulaika ma almu'minin Allah yake ko hayya ku tare da mu'minai kaga ba ba su garanti ko su gaskiya imanin ba suna da tare da mu inda Allah sai Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima kuma da sanin Allah zai bai wa mu'mini lada bani yawan da wanda ya musu a munafiki yana munafiki wannan yayi asarar duniya da lafiya ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani mai girma ina cikin suratul hajj wa min an-nasi man ya'budu Allah ala harf إن أصابه هو خير نطمع المجيء وإن أصابته فتلته انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المجيد ألا يتجد كل ثاني من يعبد الله على الأرض أقول وإن يكتب موتا وعلا أكن ديقا الدين أكبر عن ذلك ديقا الدين أمر أن أجيب يأتي لنا فقدرتك لنا إذا كنا ديقا الدين idan sun ga alamar akwai nasara sun su rika ɗan shiga amma da suke ta ɗari ganima sun ga alamar akwai nasara suna jefi saboda kanan da kun sai sun ga da nasara a hankali don su samu ganima amma idan suka tabbatar wuta ta yi wuta ba su biya ba masu yaji wannan su yi ajiyar munafi kamar a filin yaƙi ne Masa Allah ya ce wa minan nasi man ya abudullah ala harf. Daga cikin mutane akwai wanda yake bautar Allah a gefen addini a kan gefen zaɓar addini. Fa in asabahu khairu nusma annabi. Idan a wannan addinin alkhairi ya same shi ya samu duki ya samu ci da ya samu sa'ada sai ya nutsu sai ya gan addinin ya tsaya. Wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhihi idan ko wata jarabawa ko wata suna fitar da shi sai ya biya a kan fuskar sai ba da baya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace khasir dunya wal akhirah irin wannan munafiki yayi asarar duniya da lahira zalika huwa khusranul mubin wani asara a fili da nan ne yasa Allah ka kare mu da aikin munafiki ka kare mana imanin mu ka samu wanda ya dace a cikin mutum abu na uku wanda yana da cikin alamu na asarar duniya da lahira ridda mutum yana musulmi ya fita daga musulmi kuma har ya mutu yana kan wannan ridda bai dawo ba hakika musulmin da ya yi ridda ya yi asara mabin duniya duniya da lahira abinda ake nufi da ridda malamai ta ce hiya kufurin ba'da islam mutum ya koma hakirci bayan da shi musulmi ne kuma tsammani ta kira nassun qur'ani ya tabbatar wurare daban-daban Allah ya nuna musulmi yana iya barin addini yana iya yin ridda kuma a tsara gurin kamar ta lokacin da mai ibn sa'ad mai ya same shi yana ƙarami. mahaifin ke rasu ba da mahaifiyarsa sai aka samu wani mai hannu da shi ne a tajiri a cikin gidan aus a madina ana kiran shi abdullahi ibn sa'ad ya aure mahaifiyarsa gurin gini umairu kamar ɗan da ya haifa mutunta ta masa duk yadda shi daɗi da nisma kai ya ɗauke shi matsayin ƙashi kuma umairu ya ɗauki gilas a matsayin mahaifi an ce har sai da ya matsayi shi manisin da yake tun da yaro ina ce ku samu wani sa'in tare da su za su kuma sallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wani sa'in umaru ki sa'idu zai yi sa'i da dawuda a shekara ta kan bayan hijira sai garbawa ta fada wa umaru a wannan gida da shi da miji mahaifi za ka fi yakin tabuka ga zuwa ta usra duk yakin da annabi zai zo ta tsara da inda za ba saboda karin munafikai kai. zuwa yakin da wani abu ba su tsarkake sannan a gane in aka dosa sai yakin tabuka inda za a tafi akwai nisa za a fita daga kaburin larabawa kuma sannan za a fita saharar tsanani kuma sannan ga ana tsananin zafi sannan ga karancin abin hannu musulmi suna tsoraki da wahalar rayuwa annabi rahama in ta kira kuma yana masallaci a cikin su hudu yana kira kawo gudunmawa domin ya shirya wannan runduna da irin su yake ganin manya-manyan sahabbai masu daraja suna kawo suna kawo sadaka a cikin za a shirya wannan runduna da Abdulrahman ibn au, a kafaɗa shi nan da kansa har da matsayin Abdulrahman ibn au, kai biloniya ne haka biloniya ne amma haka ko tsuntsiya da biyu a kafaɗa ya zo ya gaban annabi rahama سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه جهود لا يقام يوم الدين لا يجد حياة يحنا كو أكل تجيب جبل النبي الرحمة يا جماعة سنة يمكن أن نزيل لي غير أن نزيل لي بشر نزيل لي سيدنا عثمان من أبو مهيتي كلادي كل من في الخير سيدنا سوء الضواء عليه أن يفدع لا yana nuni ta wannan abin da ya faru a gaban gida kuma yana so ya motsa da shi ko kuma zai ga sai na shi gudun mawa sai ya buɗe baki da faɗin kalma da shi in kana muhammadu sai kan shi ma ya buɗe hidan nubuwa kana hal sharru min al-hayy in haya wa yaron yace idan muhammadu abin da yake da'awa na an yasta da gaskiya ne ku ai gara jakuna da mu da mu jakuna ma'ana a kawo taimako a kawo taimako a nuna mai da fijar kuna da da'awa da yake yi sun yi gaskiya yake to sun fi kuna ɗari ma ga wannan magana ta ɗari na da lallai hanta hankali ke za su kama yaro sun yarka mai asiri ya haɗu su da manzan Allah da ajiyar musulmi sun ya je faɗa wa ma'aikiyar tona asirin wanda ya auri mahaifiyarsa ya manta da shi yi da ko ta ina ba daɗi gare ne ya ga kuma ne zai faru gare zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umair sai ya tafi masallacin yace ya rasulullahi ba abin da ya faru kai kai ya faɗa abin da ya sai annabi ya ce da ka kai ji a kira mai su bin sa'id yana zuwa cikin annabi ya ce ne wannan yaron ya daga bakinka wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ya rasulullah wannan yaron ya yi mu don faɗa ba sai ina sabo ya dawo kan ana kalli ikon Allah ba a kalli kuma a kalli umar ne mutum da ke kaskai kuma suna cewa sai yaron nan tana nuna alamun gaskiya ya faɗa wasu na cewa wannan yaro ne ne saba wa iyaye mutumin da ya kyauta ma za a bi da ya saba mai da shi sai sarin da ƙarya da munanawa aka san sun da ya kayyata yake ba haka ba annabi ya shuru sai jila su yi da ya rasulullahi in ka so da ni da wannan yaron karan tsaddamu a gaban ka kowa ya rantsuwa ba ga yaron iyali da ya riga ya shigo kuma ya faɗa annabi ya shuru dai na kallon ana cikin wannan hali har yi masallaci ko ga mala'ika jibril alamar su da annabi ke a san wahayi na natsuwa sai aka da annabi ya shiga halin natsuwa da suka bibi da su domin akwai yanayi da ake gane annabi da kama muna san wahayi kamar za ga kowa ya natsu inda an ce sun sun su iya saukar kansu sun da natsuwa bai san kan ɗan adam ya sauka annabi yana gama an san wahayi kuma manzon Allah ya karanta ayar. Bijuwa ayar a cikin Kur'ani يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا على إسلامهم وهموا ما لم ينالوا وما نكروا إلا أن أذناهم الله ورسوله من فضل فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة النبي جاء آية يتحدث في جلسة حملها annabi kama kunnen nada yake ya gulam wafat ibnuka bima sami'at wa saddaqaka rabbuka annabi yake ya yi kunnen na kunnen nan naka ya kanta ya cika abin da ya zuba rabi kuma ubangiji ya gaggauta Allah ya sa gulam da yaji an ce wa in yatubu muku khairul lahu yake ya rasulullahi ina cikin ma'aikata abin da umar ya faɗa ya yi gaskiya zan tuba ya rasulullah man ba ya na dama, man ba ya rasu lalla an ce ya ja rasu da ba, ya kuma kore yaro da kofar gida ya ce wannan yaro nan nan yaro ne ya sa ne karar ana sai ya ƙara ƙaunaki ya ce ba don wannan yaron ba ba halitta amma wannan abin da ya sai ya su cikin rahama gari da na halitta ya ƙara mahaifiyarki da ke ya ƙara ƙaunar da daga alkhairai kaga Allah ya tabbatar kalma ɗaya tak da faɗa ta tabbaci daga musulunci kada mutum ya idan ya faɗi kalmatu shahada akwai shurut akwai da wajib akwai mawani lallai akwai su da kar musulunci cikin musulunci suna nan don mabi'i ne ne zama kansa barin mutum musulmi amma ina da tabbatar muku musulmi na iya fita daga musulmi shirin da ke nan kuma a tsara ce duniya da ya jira ma bayyana mutum ya fito bar addininsa Allah ka tsaye. aya ta biyu munafukai masu izgili wa addinin Allah izgili wa ayoyin alƙur'ani izgili da Allah ta'ala suna izgili da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam in an taɓa su suke aiwa samuki muna rahani ne tsakanin mu kawai amma kuma suna izgili suna cin mutuncin addini suna kawai haƙƙin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka yi al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa al-jami' al-ahkam al-qur'an duk annabi ya tafi yaki ana dawowa yana sanar da mu na tsaye juna dukkan ɗanmu annabi suna cewa kun ganci kan wurin su farisa da sa suna nuna cikin ilmi izini sai aka sanar da annabi rahama sai yazo yana ce musu ba suke faɗi a ya ma'aikin Allah inna ma kunna na kudu wa nal'ab muna kan wasa ne tsakanin mu wannan da faɗa wannan da faɗa muna ɗan ɗauke ma junan mu cewa kawai to sai Allah ta'ala ya kudu mala'ika jibril قل أجل الله وآياته ولئن فعلتهم ليقولن na كنا نخوض ونلعب قل أجل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين وبنجي كده لا تتنبيه waɗannan munafukan sai ai mu kawai muna ɗan kutsawa ne cikin ganinmu muna wasa ne Allah ce kun kace da su ajillahi wa ayatihi wa rasulihi yanzu da Allah ne da manzan Allah da ayoyin Allah kuke wa izini su kuke wa izini ba ta akazibu ku kawo wani izini ko wani hanzari ne, ku kuke ba da imani hakika kun kafurta bayan imani a ce mutum yana iya zama musulmi don ya aikata abin da ke warware wannan kalma tare da sharuɗa su ba wani mani da ya hana abin da ya ya san wannan abin yayi ko ya kamar da sun imanin shawarwari ya yi rija kuma idan ya yi kuma kamarin da ke duk aikin da yana alkhairi Allah ya baka shi duniya da lafiya. wa man yattudu minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun wa ulaika hajrat a'maluhum fid dunya wal akhirah haka Allah ta'ala ya tabbatar wanda shi ya dada ba yi rubuta daga cikin ku gaba da addinin kuma ya mutu yana kafiri to Allah ya bata aikin shi duniya da lahira aikin shi ya lalace inda ubangiji subhanahu wa ta'ala a duniya da lahira Allah ka tsare mana imani yasa idan ka duba rajul azhan ila ma'anil qur'an karkashin wannan ayar marjayi a cikin abaka manu Allah ji kansu da zakara malaka ce cewa kuma mutum ya ji aiki to nawa ya ji maka ya ji maka ya ji maka idan ya yi rubutu Allah ya yi su aikin gudu ya koma ya sai dan Allah ya kwanta da duniya da lafiya in da ya yi rubutu Allah ya yi su aikin sa wasu ma da a sai in ya mutu akan kafirci na je lahira a haka dan Allah ya ce fa mutu da لا إتحاد لك أعمالهم في الدنيا والآخرة فكتب سنة في إن يموت أصبر من الرجاء أما لا إن يرد زي داوت ما نانا amma har in ya mutu a cikin rigar nan uku sakan sun tafi a cikin aikin su lalace ba ya yi a sai kan mutum mahaunu yana cikin waɗanda yake gani in dai karayar da ba su ba aikin karbi yake har cikin da suka fito san ba haka ba ka da Allah ya ɓata aikin mutum duniya da lafiya kun ga ya fi ɗan uwa masu girma a cikin haɗari ba ɗan ƙarami ba a waye gari مسلمية أي شخص أنا أبن رجاء بند جرب رسولك إيمان إنسا جوالو ليني أكيد كل مسلمين شخصا من بيجي سبحانه هو تعالى نسيرو كل حركة تنسونا ينسى ما تجرما في كل حين سماء الفتاية هاي من الإيمان وأتو أبو مرد السيرة ودي إيمان المسلمين سنا يرى قرير جد المسائل التي تفهمنا فروع أننا نتمنى نحو قرار الأدين الفرنسي أوه ذاك ترى أي بياني أنا لا a kan abin da ya shafi abubuwan da musulunci, musulmi abu a baji na rija ne sa a ɓangaren cikin aka fito wannan domin an adam ya hattara da aikatawa ko faɗin wata magana wanda za su iya raba cikin imani a fatan hankali mu kiyaye don in yi wannan ya waye gari cikin masu asara duniya ta da lahirarsa Allah ka kare mana imani sannan ya ku ɗan uwa masu girma sun abubuwan da suke jawo mutum ya yi asara a duniyarsa da lahirarsa domin su ya zama ya gama asara baya da wani abin nan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ke cikin sahih bukhari da al-imam al-ahmad da ba abu salih da abu hurairah Allah ya tsara masa yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake salasatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim lahum adhabun alim رجل كان له فضل ماء البخاري فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يؤته منها سخط ورجل اقام في الاكف بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أخطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. النبي يقول أقول da ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama ba zai kalle su kallo na rahama ba zai tsarkake su ba kuma suna da al'ada mai rashi mutum sun yi asarar duniya da lahira ubangiji ba zai dube su duba na rahama ba a ranar alkiyama kuma ba zai tsarkake su kuma suna da azaba mai rashi mutum na farko ma'aikin Allah ce rajulun kana lahu fadlu ma'in bisari mutumin da yake da ragowar ruwa a hanya fa mana'ahu min ibn sabil ya samu matafi da ya dauki ya bushe makwacin shi ya bushe yana da ƙarfin ruwa amma ya hana domin rayuwa Allah gaba ɗaya ya sanya ta ta hanyar ruwa wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in duk abin da ka gani yana rayuwa ne ta hanyar ruwa in ba ruwan kuɗi ku duba kare hadisi ne a bukhari annabi rahama imamu da gani mutum da kama shi ya zo gari zuwa da abuza ya shiga biyar ya ɗauka hannu ke sha ruwan ya fito da gari biyar ke kare yana lalata ya kama shi yana tattaɓo kana tattaɓo saboda iski ya san wasu da biyu ta na iski da shi hakika ciki ya kai wa karen nan masu kamar yadda ya kuru sai koma rijiya zai ka zai kuka hukun takalmi da kamar sa bai ɗauki cikin fata bai da shi da ya saka a wurin da riƙe da bakin sa ya haɗo ya fita da gari je ya sayar da karar sakamakon wannan Allah ya dafa ta mu har ta bai ta hankali suka ce ya rasulullah wa inda lana fi baha'id la ajra shin yanzu mu da lada in mun tafi ya dukkan wani wanda yake da ɗanyar hanta in da kun taimaka ne Allah zai ba ku lada kare mala'ikar rahama ya shiga gidan da aka ajiye kare ko hoto a yi sunan ingilishi gudan da aka ajiye kare in kuma ka ajiye kare ba kare uku ba karen farauta karen siyo shi ne kalbi maciya ce da dabbobi da ne aka gama kare ne, zai iya raka dabbobi ya kare su kana fata an gane ko kalbi kalbi na farauta ko kuma mai gadin gona ko gidan ka da zai ba gadi in dai ba da haka ka ajiye kare ba nan yake kowace rana sai an rage kuɗaɗe ɗaya a cikin lalin ka jira da kuke an kaga ana jira ne kai aiki a kwashi mu yanzu da mu da kasala na ma sai dai Allah ya ji kan mu kuro. Assalamu alaikum. Jazakumullahu kuma Jazakumullahu na to muna fata Allah ya tausaya mana duka amma in ka ajiye kare don haka dan ɗayan uku nan to musulunci ya yi ka ajiye ba ne wato ina so in nuna mana matsayin ruwa a cikin al'umma da kuma har da zawo mutane gaba da kuma wannan ruwan da kuke kallo wanda Allah yake saukar da shi daga sama da yawo wani a tafiya shi da shi in yadda a cikin rahamar Allah shi Allah ke zo na wasu ƙasa muke samu muna amfani da su mu samu rayu inda Allah ya ga dama sai a yi wanda ke halakar da duniya gaba ɗayan ta sai sa Allah ya ce ku fasu mu'minun wa anzalna min al-min as-sama'i ma'an bi qadarin fa asqalahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirin Allah ya ce kuma mu ne muka saukar da ruwa daga sama fa asqalahu fil ard sai muka zaunar da shi cikin kasa da abin da Allah ya ce duk wanda ya sauka sai Allah ya zauna da shi a cikin ƙasa wa inna ala da hajin bihi la qadirun kuma masu iko ne akan mutum da rijiyoyin mu gohor gohor da ruwan mu waye gari ya kace an ƙasa waye isi ya zo manta da ruwa mai gudana kuna ga akwai wani kamfani na tona bohol a duniya da ya kware da zai zira wani fayil da injiya ta inda ruwan yake zuwa kai wallahi ba sai sa Allah ya ce kun ara aikin in asbata mawtum zawran kamar ya ake kun bi ma'in mahi ku ba ni labari da za ku yi da ruwanku da ya zama fasirin rauran ya ƙarfi su kuka kamar ya ake kun bi ma'in mahi na zai zo muku da ruwa mai gudana wani mujiri ne an karanta wannan sosai su ta ake biyan su'usu usuwar ma'awu yake a wani ƙasa zai kawo ruwa sai Allah ya makanta ne to a ga wanda zai dawo mai gudana ka ga ruwan nan shi muke wankan ƙarfi ne na yi imani duk masallacin nan har da muka haɗu idan na yarin tsawa ba zai kawara ba ta tafi zuwa da ba wani da taɓa ruwa ake sawa a mazubi misalin mu rayu a ce ka ga rayuwar da gaba ɗaya tana ta zaɓe ke yana tare da shi sai in yadda da shi ya ci gaba da shi a motar sa da mamma ko ina yana nuna shi ina su yana kari ba in lam yuqtu min hasa ko ko ya hana shi duniyar nan da baki ba to sai ki ci da ke kaji mun gano da shi yake ya shi yanzu kuma kaji su yake shi ne malam yake da shi muna wannan asara ce bayanin ya duniya da lahira da malaman da ka zaune ni da bayani da ni tsakanin dastoci kan albarjirin kulli kuma wallahi ya ku ɗan uwa wallahi ya ku ɗan uwa demokradiyyar nan a duk da na kuɗi wannan ga malam a zaune demokradiyyar nan da ake da ta karanta da mu lura su samu wannan tsari dan mu tsarin da Allah ya ba mu shine alqur'ani amma darura yanzu musulmi sun ɗauki kawai da nan da kafa wani tsarki da kalu har yana ba da ɗan uwansu akan wannan tsari. Kuma mutum sun ɗan akan wannan tsari. muna jin haushin juna ai malam wani yana tare da shugaba wani yana cikin sallah amma yana harare ko ba gaskiya ne saboda siyasa kawai ba shi wancan kawai yana tare da jam'iyyar kaza ya ganci da malam to saboda haka nan haushin su yake jin ma malamai sun kawo siyasa masifar da muke ciki ba tsanwar mai hankali da demokaradiyyar nan za ta kai mu maka duka ta gangarar da mutane da yawa su wani Allah ya sai. Duk abin da muke amfani muna cikin muke halas ne ka ba wata matsala. Ba wata matsala gani muke halas. Kurin waɗannan abubuwan da ‘yan siyasa ke kawowa su bayar da jallar ruwa da rayuwa ta sa ka rikici mu halas shi kenan. Amma dai ina tabbatar maka da cewa duk abin da za a wata sosai sa saboda wata manufa wadda za a yi amfani da kai a gaba ko kusa ko ku kiyaye wannan dukiyar kuma bayan da za a yi cikin ba a Najeriya sai mun kiyaye siyasar kuɗi wallahi sai mun kauce mata dole sai mun kauce mu siyasar cin mutunci da siyasar kuɗi sannan za mu samu ci gaba a cikin wannan tsari mun kuma kauce mu wannan abubuwan muna cikin haɗari abubu majin sa'idi yaro ya ci hadisi da cikin sayyid bukhari أبوه بن سائد يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عسد يقال له ابن بن على صدقة النبي رحمة يا بيم ونمشن أيسي وكن أجل الجمعة الأول في ابن بن تجية في النبي باش أيسي صدقة بيجي عنصو صدقة زكاة بيجي عنصو زكاة ده ابن بن تجية يجي يجاو سيسي وعنبي الرحمة hada laka wa hada ubudi ilayya wannan shine da ka aiki ne wannan kuma an bani kyauta an yi da ga ka ta ka ba abin da aka rage amma kuma wannan kyauta aka ba shi فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عندما النبي يقري المنبر zai ba Allah zai godiya ga Allah iya ba Allah annabi ya ce ba kama da ilmi da asuhu فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وحيه فينظر أيه تبله أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على الصلاة إن كان بئيرا له رغاء ترك الله بحيوان أو ترك شيئا ثم رفع يديه حتى رأيت شيء أبقيه وقال ألا هل بلغت ثلاثة ya ce ma ba da al'ani ya samu ma'aikaci da muka ba aiki mun sa shi aiki sai a ci ya kuma ta wannan shi ne na ka ta aike ne wannan kuma na wani an bani sauka fa halla ga zai ci a abihi wa ummihi da ya sa ya zauna a gidan mahaifinsa ba ga cin za a ba shi kanta ko ba za a ba shi ba sai annabi ya ce na rantsa da wanda ya busa min numfashi na rike da wanda rayuwa ta take a hannunsa shine Allah la ya ati shay'in illa ja'a bihi yawm al-qiyamati yahmilu ala al-qabr da zai zo da wani abu da irin wannan kowa ya face ya zo a ranar alkiyama yana ɗauke da shi a kafada a kafada da zuwa koyi in kana ba iran na ruga sai da kuɗi ne yana ruri abu bakar kallaha kuwa ko saniya tana kuka a kusa shari'ar ko kuma a kusa tana kara ya ɗauko ta auya sai annabi rahama ya ɗaga hannayensa abu hunudun ka'idi da su shi na gafarin sun masar annabi muhammad saboda ya ɗaura mayafi annabi ya ce ku saurara sun na isar har ko uku a duk su sun na isar a cikin waɗannan abubuwa da suka faru da ya kuɗin kwanakin mutuncin junanmu ya tarcin mutunci ka tsitsa mu jije masa da yi kan waye gari cikin masu asa musamman mutum da kake ji a matsayin shugaba in ya baka a jikini duniyar ka ta samu kenan in ya hana ka kuma ka sa shi a gaba kaga wannan haɗari na wannan haɗari dole mu ɗan uwa da ya hattara don mu sami kyakkyawan ƙarfi Kuma mutuncin mutane ba aikin mu bane ba aikin musulmi ba ne shi musulmi ya san duka ganin da yake kada ididdiga a wajen Allah akwai lokacin da zai zo kwanan shi da ya ciwon ajali yana kwanci ga shi a gadin duniya a karyar duniya Abdurrahman ya ci ɗan asuwaci ɗakin ɗan uwarsa na na Aisha da asuwacin sai na na Aisha ta ɗakin Abdurrahman sai asuwacin tana kuma ciki sai ta karɓa ta tauna sai wa annabi asuwaci ta ciki. Wata gudu an rasa su duk kenan za ta ajali ya kama ma'aiki. sai su shigo su duba ma'aikin Allah su koma suna jira sai an gama ya fita sai a yi da hannun shi sama in aka yi sai a kan Usama sai ta yi daga wasu Usama kansa ta farko sawa ma yan tsiki anil hawa annabi jiya munafiki jiya gulma jiya zagi duk an duka kasan annabi na harshen Allah ya tsara harshen annabi jiya furci in zai kan zuciya ne harshen Allah ya furta shi duk abin da ka ji ya faɗa wa abin da Allah amma kalmomin sun kaji suna gangani ya zama zikirin Allah karatun alƙur'ani in za mu faɗi magana idan alheri za mu faɗa ko mu in dai za ka faɗi magana ka ba da gaskiya da Allah da ranar lafiya ka faɗa alheri in ji ma'ai in ka ba alheri za ka faɗa wasu shiru da ba haka ne hakara da wannan siyasa ya ku ɗan uwa da suke zuwa kuma mu roƙi Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a kare shi lafiya muna roƙon Allah matasan mu kan Allah ya sa mu zama na ba gabatar mu ma ginin wani mu zaba ta hannunmu saboda wannan siyasa da ba ka zama kan da kafa wani akwai haɗari da ɗan ƙarami ba kuma tun da kake wannan banda ta siyasa ko kake so jambuka a siyasa me ka tara me ka aji tun da aka fara siyasa kuma a abin da ya ka lura da shi wannan abin da kake so ka gyara wasu duniya ne ka ɓata lafiyar ka saboda duniyar wasu mutane ka ɓarar da lafiyar ka saboda ka gyara hanyar wasu mutane a duniya wasu ba ta ci ka kai ƙoƙari ka shirya tsakaninka da ubangijin ka ya fi maka alkhairi ya ci ɗan uwa masu girma Allah ta'ala na ki roƙo na uku na na na'am alhamdulillah na'am na uku mutum da bai da hajjata bayan sallar da asar saboda larabawa don su kasannin sun farawa daga al'asar duk da rana ta buɗe suna da suna bai sai juna to da rana ta yi sabi bayan la'asar ba da kasanni mutum da ba za a haɗu bayan la'asar kuma bayan la'asar lokaci ne mai muhimmanci da ba za a haɗu bayan la'asar su zama aikin Allah sai wani mutum ya zo ya mai rantsuwa da Allah yake na ranki da Allah wanda ya yi samun numfashi ko zai aiko manzon Allah da gaskiya an bani kaza da kaza akan kayan nan shi kun wanda mutum yana jin ran wannan sai ga da kaki da mutum da yaran su wannan yana cikin asara kuma ƙarya yake yaran sai da akan ƙarya wannan mutum ya gadda kaki kuma a cikin Allah ya karanta wannan aya da ke cikin suratu Ali Imran إن الذين يشترون بأهل الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة Idan lalle waɗanda suke ce da alƙawarorin da rantsuwoyin su sama yin ɗaukin ne kaɗan da duniya kan wani abu za a ba su kaɗan na duniya waɗannan ba su da rabo a lahira inda Allah wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah Allah ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su ba a ranar al-qiyamah wala yuzakkihim kuma ba zai karkace su ba wala hum azabun azim kuma suna da azaba mai girma Allah kai ɗan kasuwa ne har tara da gaske mu koyi yadda kasuwanci ta a musulunci mu bi malamai mu kokarin zama da hakuri a makaranta domin sanin yadda za mu kuma duniyar mu da lahirar ubangiji ta'ala nake roƙo da kare mu daga asarar duniya da lahira kuma Allah ta'ala waɗanda suka barka daga sakarki su Allah ya dawo mana da su hanya ta kwarai muna roƙonka ya Allah ka mana zaɓi na kwarai a wannan ƙasa kama a zaɓuɓɓukan da za a yi kuma ka sa yi zaɓuɓɓukan nan lafiya a kare su lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya domin suna yanka, yan uwanmu da suke cikin halin kunci kamar jihar Zamfara da wasu jihohi Katsina da kwakwato da har gashin ƙasar nan Borno, Adamawa, Yobe, sauran jihohi waɗanda suke fuskanta matsaloli na kashe-kashe da zubar da ɗan ƙwarni Mai kwanta ya Allah ka kai musu karyo da arziki daga wajen ka. الله كي مكت هلوه بحاجة مبا وزنها أنا فسكتين بسول بسر جئنن باينا كوائن بسكو جمد جمعن أمه أنا فسكتين بسكو وكل إنسان عند ربي شريعة كساس داني كم بعض ربي شريعة جريس كم بعض ربي شريعة جريس كم تقاونا وشدي هانك اللهم وبحمدك إله إلا أنت والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تكون الصالحات ندعو الله سبحانه وتعالى وإن الكلمومي da nasihu da lecture mai albarka da shiga jiki da hankali domin zai zamo kai a tsaranta a gobe ka yi asaran ka to kakkan abu ne na tashin hankali kuma abin mamaki idan mutum ya ji waɗannan abubuwa kafin malam ya yi da wanda sai ya ɗaukar da su abubuwa ba ba ya su abubuwa da mu'amala da ɗan da da mutum ku hauka ce da ta a ta kaɗan ta duniya da masu mu'amala da boka musamman masu neman mukami na ofis promotion ko masu neman abubuwan siyasa ko ciki ko wani abu hatta aure mai aka samu abin mamaki da gawa mutum waɗannan laƙuna wanda ake jira da shi wajen cikin ka samu ko abc da ta ba ko alifin da abin bai sani ba amma wallahi za ka samu wani minista minista ya rika mukamai mukamai mukamai ka samu profeso wai ta yana da ilimi har ya kai matsayin profeso wannan jahilin a cikin dukkan ciyawa zai zuwa kayan su kayan gari da kura profeso da kwakwalwarsu wai in ka zo ka samu wani wai laura ne tafsirin ya waye amma wannan jahilin wallahi sai ya ce ka riƙa yawo jirgin ba riga ba wando wallahi wallahi sai ya yadda duk karatun cikin nan fa sai an zo cikin gaba a kirgowarci zai nuna isa don can yana sa su yana yawo kan da zo ban jiki da jirgin wallahi yana tsakanin makabarta da tirati ya sa abubuwan da ba ya sa jini ya yi wuta da jirgin da kwana a bola ya yi mu'amala da mamaci ya zai ya kai da mahaukaciya amma idan aka ta ɗauki wataƙila babban likita a cikin zai gina maka bacteria da da wani abu ya faru amma da zahiri da bai yi karatu ba sai ya zai ya kai da jaka ko mahaukaciya a bola wallahi sai ya akwai duniya wata fara sannan wanda zai je ya yi neman kujera ko siyasa da zafi ya zama yin su ba za ya zo bai shi ba duniya wal akhira idan mun shi ta hanyar wannan ka tabbaba wa mutane kuma ka ganin da malamin da mana misali sai ya yi alƙawari sai ya abba mutane ya san sanya musu dogon buri sannan ya san sanya su kuma su buka mu'amala da dabbobi suna da su kuma su da su da yanzu idan su siyasar ta farko akwai da za ba su lakani su ya binne gashi da hannu wanda binne ka wanda binne doki wani ya binne rago wani ya binne kare wani ya binne alade wani ya binne wannan ya binne wannan duk waɗannan dabbobi da ake binnewa su shi da ana yi wa ana fasilitaizin wa gumaka ne da shekaru da makamantansu babu hatta abin da ya faɗa in tabbatar da a tsakanin da an duk da za su haɗu za a taɓa ta abinda a arewa gaba kudu arewa kusurwan gaba kusurwan nan ta tsoron an binne an binne a tafiya kuma kai hatta hatta a gidan mulki da ko ta samu an binne mutum da jama'a za a binne za a yi Allah ubin da rufa mana a cikin. Ba a kara makan lafiya ba ne ma yanzu ba ma dabbobin ba jariri ma. kaga ba nasu namu aglabu shirkan min al-awwalin kaga namu shirkan kai yanzu ma ka fi ta ba din kanan da kamari waɗannan addabobi suke kaɗan ka da yanzu aka rama kalla jarirai sai a yi sai kai kaman a sha jini a dafa su a cikin abin da kaga mushrikan dama sun suka sanki su, sun ta ɗan kaɗan dabbobi ne amma mu yanzu an ma haye da har da jama'a ake haɗawa duk lokacin da zaɓe ya da ya farko da ya ji an kwaɗa ido an cire kai an cire sassan jiki an cire nan an cire kadari an yi kala an yi kala duk waɗannan abubuwa sun da suka suka da su duk da ke faruwa su ne dan adam ma ake tabi mu duba irin wannan kirka sannan ya hau da kira na kuma ya hau da kira ya zama tsohon harka bala'i da musiba Allah rufa mana asiri ta maka Allah ya mana maganar da Allah ta saka masa da alkhairi mun samu zan ba wai kan mutum ya ce na bari musulunci ba na kan hukunta kamar yadda wanke nuna shi a jiki sakalar ya nuna tashi shi a ce wannan kalmar sai ana tashi mutane ana amfani da abin ana tashi mutane cikin waɗannan kalmomi sun suka kan musulunta sun suka kai musu rida irin ka ne waɗannan da suke izgilanci da addini da sunan manzo Allah mutum ya ɗaga wando maka kamar izgili kawai a cikin abin lahi wa rasulihi wa ayatin kun su ta tahajjun ya ta tajibu domin har an haɗa da manzo Allah a cikin sunan manzo Allah ba kawai kai izgili da ita wani ya bar ne kai izgili da shi wani ya ɗaga wannan shi kai izgili da shi hatta waɗanne yana kai abin nan shi rida a ciki sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka duba wannan abubuwa na hiddarin har ka ne ku dawo sai sa manzo Allah wata rana ne cikin sahabban shi kuka alaita harba inda wannan ko eh, kun da har ku kame sai ya rasu da wa inna la mu'aqiduna bi wa ka tabbata sai ana kama mu ma da abin da har ku kurta manzo Allah ce kai amma kubar ka tayi a taranta in ba ka san ko har sai in da ke kai mutum wuta ba وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا هسائد ألسنتهم akwai abin kifar da mutane cikin wuta a kan fuskokin su ko kan kayan harshen su in ba jirgin harshe ba harshe shi ne yake kawo mutum da furta kalmar guda kai ta zama to masa hijira yadda wancan ya furta ɗaya ce ta nan kuma ta kai zai da aya ta ne yanzu kada Allah na tuba lokacin saukan ayoyi ne a kullum sai ka samu ayoyi sun sauka a kan ayyukan wallahi kullum ba Allah ne ma san littafin girman ba girman ma Allah ubangi ya rufa mana asiri yanzu mutum ya rufe a nan kai ana zaune a mota da rufe a titi da babban mota da tinto ba a ga waye a ciki ba ba a san waye ba ne daga gidajen iskar na sun wuce har harke ya girgire kuma mutum nan bai san waye ba ne waye a cike kuma wata kila har gobe ya ba shi taɓa damuwa da shi ba san shi ba da zai je ya yi ya dawo ya zauna a nan shi ba zai san wannan ba ne ballan ta ya nemi afuwansa da gafarinsa wannan su abubuwan ka an tsaya a gaban Allah kuma ka san mutum ba ba balle ka mutum lafiya ni hattara da harshe haka masallawa sai siyasa da suke ta malamai a malam yi maganar kalalar ruwa za ku saka ruwa yana da kalala kamar da malam ya kawo mana hadisi wannan yana da kalala yana da daraja duk mai yin sadaka da taimaka kamar yadda malam yake tona ruwan nan yana da albarka a saman ma mutane ruwan sha ba ma ya taƙaita da mutane ba a cikin rijiyar ka tona ba al'umma ko bohol ka duba bakin bohol nan da rijiya za ka ga ciyarwar wajen har abada ba ka bushewa na kasan ruwan nan ka duba kuma har ina yau tsuntsaye sai sun dira a wajen za ka samu wato tari da mutum ba abin da ba zai zurka ga yana rayuwa a cikin wannan rijiyar ba ciyawa wajen ya rayu tsuntsaye suna zuwa su sha wannan ruwan sannan kwari da kiyashi da kananan dabbobi da ba iya da su suna amfana kai hatta dabbobi ana da za su wuce kaga sun zo suna eh, karɓa ba ka ga tsaye sun sauka suna a abin da sun amfana da wannan yana da ɗumbin yawa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai tsanni da halitta a jiki idan mutum ya abin nan ya tsarkaka zai samu lada da cikin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ruwan nan yana da muhimmanci wani da zai ibada za a ɗebo a yi ayyuka daban-daban da ke kan isla sannan na ƙarshe malam ya ce ɗaya su ba wannan shi ne kamar yadda malam ya ce idan malamai suka shiga 'yan siyasa suka rabu to al'umma tana cikin matsala za a yi ta da juna kuma wasu rana za ka ga an ƙaryata hadisi da ta ja shi wanda ya ga lallai hadisi ya taɓa abin wanda yake so ƙaryata shi to malamai ma za su da ba al'umma ma za su rabu to ya kamata al'umma su tsaya a kan gaskiya muna roƙon Allah ma madaukakin sarki wa malam albarka Allah ubangiji malam mun gode mun gode mun gode a madadin sa na wannan masallaci da ɗalibai na majalisin wannan masallaci alhaji Allah ya yi zuriyar albarka Allah ubangiji ya kiyaye ya mutu albarka dan uwa na nesa da suka da cikin amsa wannan kiran suka zuwa Allah musu albarka ina miƙa gaisuwa har ila yau da Abdullah Dr. Muhammad Ahmad Baba da kuma babban malamin mu Sheikh Imam na abin a Poli Mala Abubakar Koriya Allah ya fata muku alkhairi yan tabbaci muna ƙara jaddada godiya da fatan alkhairi a gare ku Allah ya wa dukiya albarka Allah ya wa zuriya albarka Allah ubangiji ya kalli waɗannan lantarki da suke shiryawa da sanya su ne dalilin su kan mu aljanna a gobe kiyama sanya duk waɗanda suka halarci wannan wajen Allah ubangi ya haɗa mu a gidan aljanna a gobe kiyama ba tare da wani ya fita ba daga cikin mu Allah ya sanya dukkan al'umman musulmi a ciki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa